radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Bismillahir Rahmanir Rahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida daga ƙarshe sai mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun sanar bakin abdullahi saluhu katsina kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 4 ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda daidai da tara ga watan Jama'a ula na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda yake tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa a tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da tattalin arziki da kuma tsaro baya ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet da ke rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar ta jamus bayan yakin duniya na biyu da kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da sojin tarayyar soviet kuma suka mamaye gabashin kasar da hakan ya hada hada babban birnin berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka burtaniya game da faransa kan yadda za a tafiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katanga wadda ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar da suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada da birnin berlin yadda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar ta jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru da ƙarshe masu da kun san cewa shekaru 658 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan jumada ula na shekara ta 786 muhammad bin jamaluddin maki al'amuli wanda ya fi shahara da shahidul awwal ya shahada an haifi amali a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amin na kudancin labanan yayin sama lama addini ne saboda haka ya sami kyakkyawar tarbiyya da kuma ilimi daga wurinsu sannan ya shiga neman karatu a gaban wasu manyan malamai na zamaninsa wanda suka hada da shehul mufid bayan ya yi karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai daga karshe shehul amali yana ɗan shekaru hamsin da biyu a duniya makiya suka hada shi da hukumomi na lokacin suka kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya saba wa nasu. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran tana buƙatar haɗin kai da ƙasashe makwabta musamman kan matsalolin tsaro. babban kwamandan sojojin iran ya ce amurka ta gaza a kokarinta na tursasawa kasashen duniya sannan za ku ji cewa jiragen yakin hamci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan zirin gaza a safiyar yau lahadi yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin ministan harkokin waje kan al'amuran siyasa na kasar iran ya ce gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi ta mai da hankali sosai wajen kyauta da dangantaka da kasashe makwabta akan al'amuran tattalin arziki tsaro da sauransu amma halin yanzu ta fi buƙatar haɗin kan wannan ƙasashe don magance matsalolin tsaron yankin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ali bakari yana faɗar haka yau ladi a lokacin da yake ansa tambayoyi na kamfanin dilancin labaran ip a nan birnin tehran bakiri ya kara da cewa a cikin makon da ya gabata ya ziyarci kasashen india qatar da kuma rasha inda ya kara karfafa dangantaka da ke tsakanin kasashen da kasar iran musamman a bangarorin tattalin arziki da kuma tsaro babban kumandan sojojin iran ya ce amurka ta gaza a kokarinta na tursasawa kasashen duniya manjo janar muhammad hussein bakari ya bayyana haka ne a lokacin ganawarsa da mataimakin ministan tsaron kasar rasha janar alexander fomin tare da tawagarsa wa'anda suke ziyara aiki a nan birnin tehran kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto bakiri yana cewa gwamnatin amurka da kanta ta tabbatar da cewa mafi yawan shirye-shiryenta na tursasa wasu kasashen duniya sun gaza don haka a hali yanzu an kawo ƙarshen mamaya da babakere a cikin al'amuran tafiyar da duniya na ƙasa ko kuma bangare guda a jawabinsa bakiri ya bayyana cewa manufar haduwar ƙasashen iran da rasha ita ce aiki tare don amfanin ƙasashen biyu da kuma musayar ra'ayi dangane da muhimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma ɗaukar matakan da suka dace daga ƙarshe ya ce za a cimma wa'annan manufofi ne ta hanyar tattaunawa kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu fomin ya isa birnin teran ne a jiya asabar tare da tawagarsa don halittar taron manya-manyan sojojin kasashen rasha da iran a kwamiti na musamman da suka kafa don hakan ma'aikatar shari'a nan kasar iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane hudu wa'anda kotuna suka tabbatar da cewa suna aiki da hukumar leƙin asiri na hanfi kasar isra'ila mossad tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto shafin yanar gizo na ma'aikatar shari'ar kasar iran wato mizan online yana faɗar haka yau lahadi ya kuma kara da cewa mutanen hudu su ne shugabannin wata tawagar ma'aikatan hukumar mossad a nan ƙasar iran kuma an zata da hukuncin kisan ne a safiyar yau lahadi kafin haka dai ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa ta wargaza wata tawagar masu yi wa hukumar mossad aiki a cikin watan yuni da ya gabata a nan kasar iran har ila a cikin watan Mayu da ya gabata dakarun kare juyin juhali musulunci wato irgc sun ba da sanarwar bankaɗo wani shirin aikata ayyukan ta'addanci na hukumar mossad a cikin kasar kuma sun wargaza shirin nata har ila yau an kama wa'anda suke mata aiki a nan cikin ƙasar iran da dama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyoyin labarai daga yankin zirin gaza na kasar falasɗinu da aka mamaye sun ce jiragen yakin haramci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan yankin inda suka gamu da mai da martani na ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta nakalto majiyoyin na cewa jiragen yaƙi haramci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wurare da dama daga ciki har da garin khan yunus a zirin na gaza haka ma jiragen yaƙin sun kai farmaki kan gonaki a kan mashigar rafa na kan iyaka da kasar masar a bangare guda kuma dakarun falasinawa a yankin sun ba da sanarwar cewa sun mai da martani da makaman kakkaɓo jiragen sama a kan jiragen yakin na harbi ƙasar isra'ila wanda suka tilasta masu arcewa majiyar ta kara da cewa dakarun falasɗinawa sun yi amfani da makaman kakkaɓo jiragen sama na ƙasa zuwa sama da kuma wa'anda ake ɗorawa kan kafaɗa har yanzu dai babu rahoton irin asarorin rayuka ko kuma na dukiyoyi da aka yi sanadiyar wa'annan hare-hare. jam'iyyar force for freedom and change wato ffc a takaice ta kasar sudan ta bayyana cewa za a rataba hannu kan sabon kundin tsarin siyasar kasar ta sudan duk tare da cewa wasu ƙungiyoyi da da makamai sun ki amincewa da kundin jaridar sudan tribune ta nakalto abdulaziz ashar memba a jam'iyyar yana faɗar haka a yau ladi ya kuma musanta labaran da wasu kafafen yada labarai suka watsa na cewa an fasa shirin rattaba hannu kan kundin tare da gwamnatin sojojin ƙasar na sudan don a sami lokacin shawo kan ƙungiyoyin da suka yi amincewa da shi gamayyar jam'iyyu da kuma ƙungiyoyi daban-daban a sudan sun haɗa kai don ganin sun karbi iko daga hannun sojojin ƙasar tare da cika sharuɗan da sojojin suka shimfiɗa na samar da fitaccen tsari na harkokin siyasar ƙasar daga ƙungiyoyi da kuma jam'iyyun siyasar ƙasar a ranar juma'a ce dai gamayyar jam'iyyun da ƙungiyoyin da kuma sojojin kasar suka ba da sanarwar cewa za a rattaba hannu kan sabon kundin a gobe litinin biyar ga watan disamba kamar yadda aka tsara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin mahimman lamura da suke kana nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar. Shirin ne da Allah da zai dubi ne akan wani rahoto da wata cibiya ƙasar Birtaniya ta fitar bayan gudanar da wani bincike mai zurfi kan adadin mutanen da ake kashewa a tarayyar Najeriya. inda rahoton cibiyar ce an fi kashe mutane a zamanin mulkin shugaba buhari tun dawowar demokuraɗiyya a nigeria wannan da shine abin da shirin zai dube a kansa da fata masu sauri za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin a inda najeriya ke shirin tunkara babban zaɓe a watannin farko na shekara mai zuwa lokaci yana kwarewa wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya da inganci a cewar wani rahoto da cibiyar tony blair ta ƙasar birtaniya ta fitar cibiyar ta birtaniya ta yi tsokaci kan irin barazanar da zaɓe ke fuskanta a kan irin yadda zaɓen zai iya samun cikas daga rikicin boko haram da masu fafutukar aware ta haramtaccen ƙungiyar nan ta ipop akwai kuma ƙungiyoyi na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa da kuma masu yada labaran karya a shafukan sada zumunta da muhawara gargadin yana kunshe ne a cikin rahoto wanda ke da taken demokuraɗiyya tana fuskantar barazana cibiyar ta tsokace akan mahukuntan najeriya da ƙawayenta na ƙetare kan ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasa da mataimakinsa da sanatoci da 'yan majalisa da gwamnoni a cikin kwanciyar hankali da sahihanci rahoton wanda wani babban jami'i a cibiyar fitar ya rubuta cewa najeriya ita ce ƙasa mafi girma ta fuska tattalin arziki da demokuraɗiyya afirka da kuma yawan al'umma don haka ta wanda za a yi a cikin watannin fabrairu da maris ɗin na shekara mai zuwa yana da matuƙar muhimmanci ga makomar demokuraɗiyya a yankin afirka baki ɗaya cibiyar ta ce yin zaɓe cikin kwanciyar hankali zai kafa tarihi irin demokuraɗiyya shekara 24 bayan komawar najeriya kan tafarkin demokuraɗiyyan amma zaɓen da ke zuwa da kuma rigingimu waɗanda za su iya shi ko kuma waɗanda ake da shakku a kan sai hancinsa zai kasance babbar barazana da abin illa da kuma yin allah wadai ga ƙasa wadda take cikin ƙangin barazana ta tsaro rarrabo kawuna da matsalolin tattalin arziki lokaci yana ƙurewa ga najeriya da watanni uku zuwa lokacin gudanar da babban zaɓe na shugaban ƙasa da mataimakinsa da sanatoci da kuma majalisar wakilai wanda za a yi a ranar 25 ga watan fabrairu cibiyar ta ce akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta haɓaka ƙoƙarinta wajen 'yantar ko kare ƙauyuka da garuruwa daga hare-hare na 'yan ta'adda waɗanda suka sha fama da irin waɗannan matsaloli a lokutan zaɓuka akwai kuma buƙatar tabbatar da cewa an tura jami'an tsaro domin sa ido akan zaɓuka da ci gaba da murƙushe duk wani ƙoƙari da wasu ƙungiyoyi za su iya na haddasa husuma tabbatar da hukunta duk waɗanda aka samu da laifuka a lokacin yakin zaɓe da hakan ya haɗa da laifukan yaɗa labarai na ƙarya da kuma yin kalamai waɗanda za su iya haifar da matsaloli da tashin hankali a lokutan zaben rahoton ya kuma ce akwai buƙatar dole ƙasashen ƙetare su masu marawa najeriya baya a wannan yanayi mai matuƙar wahala rahoton ya tabo ƙasashen amurka da birtaniya da tarayyar turai da su aike da saƙonni na gargaɗi da goyon baya akan sahihin zaɓe da kuma matsa lamba akan manyan kamfanoni na fasaha da su masu sanya ido kuma shafukan yaɗa zumunta domin tabbatar da cewa an dakile yaɗa labaran karya da na boge lokacin zabukan rahoton na musamman ya nuna cewa asarar rayuka mafi yawa wadda aka tafka a lokacin zaɓe shine a cikin shekara ta 2011 da mutane 800 suka rasa rayukansu su kuma shekara ta 2007 da rigingimin zaɓe suka yi sanadin rayukan mutane 300 sai kuma 2019 da mutane 145 suka rasa rayukansu sai kuma 2015 wanda akalla mutane 100 suka rasa rayukansu a cewar rahoton a tsawon mulkin shugaba buhari daga ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2015 zuwa 29 ga watan mayan shekara ta 2022 mutum 55,430 ne suka mutu a raharen ta'addanci da 'yan fashi a faɗin najeriya zaben shekara ta 2003 mutum 100 suka mutu yayin da a shekara ta 1999 a lokacin da kasar ta koma ta farkin mulkin demokuraɗiyya mutum 80 ne aka kashe a lokacin zaɓe binciken ya nuna cewa lokacin da aka fi tafka asarar rayuka shine bayan zaɓen shekara ta 2011 lokacin da aka yi tsammanin cewa shugaban mai ci a yanzu shine zai nasara a wannan lokaci bayan sanar da cewa babban abokin hamayya ga gwamnati ya faɗi zaɓe wato janar muhammadu buhari wannan batu ya jawo tashin tashina a wasu yankuna musamman magoya bayansa da suke ganin cewa an tafka magudi duk cewa dai babu wasu takardu ko bayanai da suke kunshe da bayanan rikici da aka yi a shekarar 2015 da 2019 masu ido a kan zaɓe na tarayyar turai sun ce rikici da tsangwama ya mamaye zaɓen shekarar 2019 inda jami'ai na hukumar zaɓen tarayyar najeriya ɗin wato inec da masu kada ƙuri'a suka rinka fuskantar barazana daga magoya bayan jam'iyyu ƙungiyar tarayyar turai ta ba da rahoto wanda take cewa akalla mutane 145 aka kashe rikicin zaɓe shekara ta 2019 adadin da ya haura abin da aka gani a zaben shekara ta 2015 wanda ya kai mutane 100 da suka rasa rayukansu a zaben shekara ta 2019 manyan 'yan takara muhammadu buhari da atiku abubakar dukkaninsu fulani ne kuma musulmai daga arewacin najeriya abin da ya rage tashin hankali a wannan lokaci haka zalika a shekarar 2015 amsa shan kaye da tsohon shugaban najeriya good ebele jonathan yayi tun kafin a bayyana sakamakon ƙarshe ya taimaka matuƙa wajen kaucewa sake maimaita abin da aka gani a shekara ta 2011 sai dai manyan masu takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2023 tinubu da atiku duk musulmi ne kabilar su ba ɗaya ba haka zalika yankin da suka fito shi ma ba ɗaya ba amma buhari da atiku sun fito daga arewacin najeriya sannan wani abin la'akari shine zaben da ke tafe akwai ƙarin 'yan takara biyu masu ƙarfi wato peter obi wanda shi kirista ne daga kudu maso gabacin najeriya da kuma rabi'u musa kwankwaso wanda musulmi ne daga arewa maso yamma dukkaninsu suna da magoya baya masu ƙarfi masu sanya ido dai suna ganin cewa dole ne a lalubo hanyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan 'yan siyasa domin mutunta sakamakon zaɓe domin tun yanzu an hasashen abubuwa dama za su iya biyo bayan zaben shekara ta 2023 kusan makamancin abin da aka gani a shekara ta 2011 masu sharhi da dama dai akan harkokin zaɓe suna ganin cewa babban kalubale da yake zamewa ga babban zaben shekara 2023 wanda kuma shine babban tarnakin da ake hasashe shine batun tsaro inda ake ganin cewa kamar gwamnati ba ta shirya sosai ba wajen tunkara matsalolin tsaro a najeriya tun dawowar ta farkin demokuraɗiyya shekara ta 1999 kowane zaɓe yana tattare na shi kalubale da barazana don haka a kowane lokaci ana hasashen abubuwa za su iya faruwa da kuma matakan tafka da warwara tun kan lokaci sai dai kusan a wannan lokaci abubuwa sun bambanta saboda manyan kalubale ko yanayin da kasar take ciki akwai fargaba ganin tun ba ko ina ba ana samun rahotanni na mace-mace sakamakon ƙananan rigingimu kamar irin waɗanda aka gani a osun da ogun abin da yake sa ake ganin cewa barazana ta wannan lokaci za ta sha bamban ko a ranar 17 ga watan nuwamba babban sufetan 'yan sanda na ƙasa usman baba ya an karar da cewa an samu rikice-rikice 52 a cikin kwanaki 50 yana mai gargadin cewa rashin ɗaukan matakai waɗanda suka dace a cikin gaggawa domin dakatar da irin waɗannan rigingimu na iya tasiri a babban zaben shekara ta 2023 da 23 mai zuwa. to jama'a masu sauraro lokacin da muke rishiyar suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. sai an haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum muryar kure musulunci magana isu ne maɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira kure gana maɗafe da magaram ina so ku wani nama in gaishe shan barko karshen mako da farko akwai shugaba raba mai aski akwai shugaba ila mai kanti da ga kin daura akwai shi maɗafe akwai ibrahim rijal shagari akwai nazifi ibrahim rijal shagari akwai baba lafiya baba gambo tumiya akwai lawal ali gama da kura jihar kano akwai lafiya ko da gawa ta akwai kaɗo da gaza ɗan fulani wari akwai abokina usaini star kasuwar kwalliya da magaran akwai ilyas firezi ra'ayin zuciya akwai alkasin baban lima a haram alkasim shi shiti tayar akwai abdulaziz firezi ingwa share zamna akwai sabi isho karyama abdulmumin mai cincin karyami akwai mustapha ladan kanye garin daudu isiya ta ku kanye garin dauru akwai moji soja mai adaidu ta sahu ba zan manta da masudu kilo goma ba akwai umar na arka na gode sashen hausa na biyu na mai magana isu ne ba da mazanar jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mure musulunci ne ran suna na nafi baban na fisa dan wanda zan mazaunin birnin tare Abuja Nigeria. Eh na farko zan gaishe da isu madatte sanushi madatte ya mai aski ba da raka Ibrahim Haruna dan bangira shugaban kungiyar haɗin kan matasan Niger da ke can Cameroon alherin Allah ya kai ma Bukari roga roga banzima tun daga na garin Agadez. Eh so wanda ke shi ma a nan garin Agadez akwai Situ tayar nan da ke dan giza da ke can zauna garin agadez akwai alherin allah kaima baba iliya mai kanti da shayi wanda ke garkin daura nigeria dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga dirkitar ilyas abdulmuni da harkata na radio garkuwa can garin tesa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga musa bas ango na ashatu wanda yake a can garin gaya dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga babban tsoho mai albarka wanda yake karshe ulumma a can garin yamai akwai mamara mutu wadda take ita ma a can babban birnin yamai akwai dodo mai nama yan gari fada daɗin ku a balaka mai kumandan enaku dan uwan kuna fi baban na fisa daga nan birnin tarayya abuja nigeria sashen hausa na boh da ke Tahiran, babban birni na iran suna na sanusi madadai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger a yau kuma na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin dubbannin al'umma da suke bibiya da wannan tasha da farko iso madadai da magaram usaini star gawon kwalliya da magaram akwai litoro a nan da magaram yakubu mai aski ba da raka a tasiru anguwatu da magaram kabiru sule usman a nan da magaram hassan Elijah umar akwai haruna Hussein wanda yake anguwar kofa tara sai majalisar sojan mai adaidaita akwai abdurrahman wanda aka yi sanda abdul kibiya ina mika gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu awashi akwai kuma haruna ibrahim anguwa bingira wasu nafi baban nafisa tasawa ina mika gaisuwa zuwa ga Sidi tayara a gadas akwai alkasim baba liman ahar a gadas akwai alkasim a can a gadas din sai kuma banzema a gadas ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba akwai ilyas ya yakuba jigawa akwai kadura jigaga dan fulanin warji haɗabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma nazifi ibrahim rigar malam shagari da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan tasha a sun maɗatai da magaram ina gaida su. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radio ko ya ce mu yamma sun tsaye irin suna na nafi baban nafisa dan da zan kuduma ta sare da maradi a jamhuriyar nijar eh, yau muna rana da kuke ba mu dama mu yi gashe gashe farko da ina gashe da direban wanga shiri hassan barka alheran allah kai ma shi tutaya Bayar da ke can garin Agadez akwai Hassan Alhaji Umaru da ke can Sabon gari Zambayar dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga Sunushi Madattai eh, dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga Yakubu Mai Aski da ke can garin Badaraka alherin Allah ya kai ma Iliyasun daga nan har garin Agadez akwai Bukari Roga Roga can garin Agadez akwai Banzima can garin Agadez akwai Mama Ramatu wadda ke can Haro Banda can babban birni ya mai dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga abokina Musa Bas wanda ke can garin Gaya alherin Allah ya kai ma duka yan waga kungiya ta mu ina fatan kowa na cin koshin lahiya فان الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi musa na radio VOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar da aka saba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida Muhammad Mubarak mata mai Alhaji Buhari Oriba dan Isa Husaini Haruna da Magaran samaria Haruna Idris mazamni kasar Libya bazan manta da wakilin kungiyar haɗin kan matasan Nijar a jihar Agadez wato Shutu Tayar Agadez Saddabi mai kwamfuta Kadora riga ga dan filanin Warje dole Kafi Mata Wanka Tsoho mai albarka Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da magaran Nafi Obaban Nafisa daga karshe na gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Nagode sashen Hausa na Radio BOH Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. rediyo ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas frezi kulabar a yanzu ce da take da jamhuriyar nijar muna karshen mako za mu gaida yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida hasan barka jagora wannan shiri mai albarka yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka duka ina gaida su baki daya musamman eh, sanyan namu asijan namu kuma shi ta tayar kulabar a yanzu ce da bis frezi in namu isa tayar kulabar a yanzu ce da ina gaida shi da dukkan yan kulab yan mu baki ɗaya na ra'ayin ci maza da mata kamar su isa tayar eh, muhammed baban gari sale babban yaro akwai ibe tayar usman mai buru da shayi kaso tol sai ina gaida shi ba zan manta da eh, kadar ina na mashi yan namu ne na kulab ra'ayin zuci da dukkan yan kulab in mu baki ɗaya ta fi mai bidiyo wata in ina gaida ta kulab ra'ayin ci akwai ilyas mai buru da shayi garkin daura kadora diga ga mamman buniya a washe isu maɗatte abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya hassan alishi umar mansur aliyu dan nigeria akwai so miji soja mai adaidaita sahu ba zan manta da shi ba lawa alhaji abbali alkasim baba liman har ina gaida shi ba zan ba zan manta da ma bukari ruga ruga eh, da dukkan masu sauraron mu radio tehran ku tashi lafiya assalamu alaikum radio idan muna godiya da irin damar da kuke bamu domin mu gaida yan uwa da abokan arziki a kowane karshen mako da farko sunana babaye lefe mataimakin shugaba na haɗakar ƙungiyoyin kulab da fada da ke nan birnin da magaram zan gaida shugaba musa baramasi consul ina gaida shugaba shugaba rabe mai aski ina gaida shugaba na big tampo shine laula amurken ina gaida dj alisto shugaba na kungiyar matasa zan gaida malam shehu da shida hamsu abdulkadir da yabi eh, shugabanni ne na kulob da magaram ina kwana zan ka sakon gaisuwa zuwa ga mamman sani umaru fada bege shugaba na kungiyar garkuwar matasa ina gaida maila da alhaji rabe da baramasi zan gaida kursiya malam mai darasu da ke birnin da magaram zan gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida yahaya sonital da sade sa'idu daura ina gaida lawan daura zan gaida dukkan daukacin ma'aikatan radio iran ina gaida letoro mai wata a nan birnin da magaram To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. da laida masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara maganan auren ummul na Zainab Ridwan Allah ta'ala alaiha da kuma Zaidu bin Haritha kafin ya sake ta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta mun bayyana cewa da ita da dan uwanta Abdullahi sun ki auren sai dai bayan da Allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani dangane da auren sannan suka miƙa wuya ga umarnin allah ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya dame ta da auren shine maganganun mutane na jahiliya kan yadda sharifiya ba ƙureshiya kuma bani hashim za ta auri 'yantaccen bawa don haka tare da wannan auren allah ta'ala ya tabbatar wa musulmi kan cewa mumini da mumina in juna ne ba abin da ba kureshe ba hashime ya fi wata ƙabila sai tare da tsoron allah sai dai wannan auren bai daɗe ba matsaloli suka yi ta tasowa tsakanin umul na zainab da mijinta na farko wato zaidu sannan a duk lokacin da zaidu ya faɗa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam kan yadda zamansu da zainab yake sai ya ce masa ya yi haƙuri ya riƙe matarsa wannan kuma saboda allah ta'ala ya riƙa ya faɗa masa cewa zaidu zai saki zainab sannan shine zai aure ta don ya karya al'adar jahiliya ta cewa auren bazawarar ɗanka na reno bai da kyau da ƙarshe dai zaidu ya kasa ci gaba da zama da zainab ya kuma sake ta. sannan allah ta'ala ya umarci manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aureta don karya wannan al'adar allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai girma kuma a lokacin da kake cewa ga wanda allah ya yi wa ni'ima kai kuma kai masa ni'ima ka riƙi matarka kuma ka bi allah da takwa kuma kana ɓoyewa a cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi kana tsoron mutane alhali kuwa Allah ne mafi cancantar ka ji tsoronsa to a lokacin da zaidu ya kare bukatarsa daga gare ta mu aurar da kai ita domin kada wani kunci ya kasance a kan muminai a cikin auren matan diyan diyan hankakarsu idan sun kare bukata daga gare su kuma umarnin Allah ya kasance abin aikatawa cikin suratul ahzab aya ta 37 a cikin wannan ayar Allah ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan faɗa wa zaidu kan cewa ya riƙi matarsa kada ya sake ta kuma ya ji tsoron Allah duk da cewa ya san cewa Allah ta'ala ya faɗa masa zaidu zai sake ta kuma shi ne zai aure ta a nan sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin tsoron maganganun mutanen jahiliya ko kuma musulmi wanda suke dauke da tunanin cewa bai dace mutum ya auri bazawarar matan ɗansa na riko ba a nan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam baya jin tsoron aiwatar da umarnin Allah ta'ala sai dai a matsayinsa na ɗan adam ya san cewa mutane za su kutsa cikin wannan lamarin don a iya saninsa hakan bai dace ba sai dai allah ta'ala ya karya wannan al'adan da auren umul na zainab bayan da zaidu ya sake ta sannan ya kammala shi da cewa Muhammadu bai kasance uban kowa ba daga mazajen ku kuma amma shi ya kasance manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa kuma Allah ya kasance masani ga Kome. cikin suratul azab aya ta arba'in, wannan ayar ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai haifi ɗawan wanda ya girma ya zama babban mutum ba don haka a cikin dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kasance da gare shi amma ya haifi 'ya'ya maza har uku wato Qasim da Abdullahi da wanda ake kira Tahir da kuma Ibrahim dukkaninsu sun rasu suna ƙananan yara amma Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya sanya zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta diyarsa Fatima salamullahi alaiha kadai sannan a wata ayar allah ta'ala yana faɗa dangane da cewa 'ya'yan riko ba su zama 'ya'yan tsotso ba inda yake cewa kuma bai sanya ɗiyan hankakar ku su zama ɗiyanku ba wannan abu naku maganar ku ce da bakunanku alhali kuwa allah na faɗar gaskiya kuma shi ne ke shiryarwa ga hanyar kwarai har zuwa ƙarshen ayan cikin suratul azab aya ta hudu To haka da wannan ayar allah ta'ala ya ɓata tunanin jahiliya na cewa auren bazawarar ɗan riko kamar auren ɗan tsotso ne da wannan kuma auren zainab aljahash umul na rinwala ta'ala alaiha da zaidu ɗan harisa ya kauda al'adar jahiliya ta fifita wata ƙabila kan wata ba da tsoron allah ba har ila yau aurenta da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya wargaza tunanin mai reno ba zai auri matar ɗan da ya rena ba in ya sake ta kamar yadda yake a jahiliya sai dai akwai wasu maganganu da dama dangane da auren zainab da manzan Allah sallallahu alaihi sallam wa'anda suke cikin wasu littattafan tarihi da hadisai wa'anda ba su inganta ba don sun taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ba za mu ma kawo batunsu ba don mumini ba zai so ya ji irin wa'annan labaran ba masu sauraro nan kuma za mu dasa aya cikin shirin mu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ga shek dr alkadir mubarak ya shigo domin gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida amsoshin aƙida bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshi al'amuran da suka shafi aƙidar musulunci har yanzu muna nan a ba da amsa ne dangane da tambayar da wani dan game da matsayin 'yan shi'a dangane da al'amura na raja'a to mun shigo ɓangaren kawo dalilai daban-daban da suke nuna cewa raja'a din nan hatta a nassoshi nassi na alkur'ani da kuma nassi wanda ya shafi al'amura na sunna to abu ne wanda yake tabbatacce to mun kawo ayoyi mun kawo zance da ya gudana wanda Allah subhanahu ta'ala ya a cikin suratul baqara dangane da ɗaya daga cikin annabawansa wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda ya zo ya ga wasu alkarya ko kuma wasu al'ummu waɗanda gaba ɗaya gidajen surgurzazzu su kuma matattu yana mamakin cewa to ya za Allah ya raya waɗannan to uzairu wanda Allah ta'ala ya ba mu labarinsa anan mun yi magana akan cewa Allah ya kashe shi shekara ɗari bayan wannan kuma Allah ya tayar da shi dawo da shi ya kuma ga a gabansa yadda aka dinga tayar da kasusuwan jakinsa wanda yake shi ma ya mutu aka dawo da shi aka sanya nama ya dawo tattare da shi Allah ya tashi jakinsa a gabansa amma shekara ɗarin nan kuma ga abincinsa bai yi komai ba bai ribe ba bai komai ba to wannan duk yana nuna mana cewa ubangiji kamar yadda shi kansa ozerin ya faɗa yake cewa a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na tabbatar ina da masaniyan cewa lalle ubangiji mai iko ne akan komai to saboda ka yan shi'a idan sun ce akwai raja'a raja'an nan ba wani abu ne wanda ya kamata a cika maganganu da aka yi ba cewa kamar ba zai yiwu ba wane ne Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai kuma gashi abubuwa sun faru haka ma idan muka koma zuwa ga wata kinsa shi ta ma kan mutanen da aka zaɓe su daga cikin mutanen annabi musa a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya mu labarin su annabi Musa ya sa aka zabo wayannan mutane zuwa miƙaci na ubangiji subhanahu ta'ala Allah yake cewa thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan mutuwar ku tsammanin kwayi godiya muka tashe ku Allah ya ce thumma ba'athna kum min ba'di mautikum wannan shine faraja din ba wani abu ba sannan muka tayar da ku bayan mutuwar ku wannan tayarwa bayan mutuwa kuma tabbas babu wanda ya fada ba wanda zai faɗa ba wanda zai nuna maka cewa wannan tayarwar ba'adar mutuwa ba tayarwa ce ta kiyama ba waye ya ce wannan abu na kiyama ne kaga kiyama ai bata zo ba Allah ta'ala a duniyan nan ne yake baya mana cewa ba suna kun min ba dimotikum a duniya ne wannan fa shine raja din da da yan shi'a din suke magana akai wannan kuma ya faru ne a lokacin da suka ji uh, maganan Allah subhanahu ta'ala sai suka ce kai ba za mu gaskanta wannan magana ta Allah ta'ala ba sai mun ga ubangijin ido da ido sai mun gan shi kuru da kuru to sa'anan ne fa sai tsawa ta kama su saboda zaluncin da suka yi sai suka mutu yayin da suka yi wannan to sai musa alaihi salam yake cewa ya ubangiji to abin mai zan je in gaya wa bani isra'ila idan idan na koma zuwa gare su to a lokacin ne sai allah subhanahu ta'ala ya tayar da su sai suka koma duniya bayan wannan mutuwa saboda haka suka kasance suna ci suna sha sannan suka yi auratayya ma a lokacin suka haifi 'ya'yaye kafin kuma Allah subhanahu ta'ala ya kashe su bisa ajalinsu to kaga wancan dawo wanda suka yi bayan musu mutu to ai raja'a ci ba wani abu bane idan mutane ana zancen raja'a wasu suna kawo wasu shubuhohi a ah, ai ba zai yiwu ba yan shi'a ne masu wannan magana su ce wai mutum ya mutu zai dawo kuma zai dawo din wai a duniyan nan kai kaji wani to waɗannan duk ayoyin nan da waɗannan duk bayanai da Allah subhanahu ta'ala yake yi to ya za su ce da wannan kuma shin 'yan shi'a ne suka kirkire ko kuma 'yan shi'a din sun ciro ne daga cikin waɗannan ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala zancen raja'a din nan ayoyi ne ba ga su a fili ba a fili ayoyin alkur'ani ne duk wanda kuma ya samu shakku a cikin ayoyin alkur'ani fito wannan fa ba fa musulmi bane ba ma saboda babu wanda zai yi shakku a cikin ayoyin Allah ta'ala sannan waɗannan ayoyin da muke karantowa ma ayoyi ne muhukamai ba mutashabihai bane balle mutum ya ce a'a ai suna da wata fassara daban muhukamai ne a fili suke gashi nan duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake bayanin nan ba wani abu ne boyayye ba to haka ma idan muka zo dangane da isa alaihi salam shi ma annabi isa allah subhanahu ta'ala yake cewa wa iz tukhrijul mauta bi izni kuma ka gani kai annabi musa annabi isa allah yake cewa ka kuma tuna lokacin da kake fito da mamaci tukhrijul mauta kake fito da mamaci bi izini da izinina. na yaya Allah ta'ala yake wannan bayani Allah subhanahu ta'ala yana yin wani abu ne na nuna mana yanda annabi isa yake raya matattu amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in ya raya su duk waɗansu jami'ul mota waɗannan matattun da annabi isa ya raya su suka sake dawowa duniya to waɗannan sun kasance sun dawo bayan mutuwarsu suka rayu kuma a duniya wani lokaci mai tsawo sannan suka sake mutuwa suka mutu kuma wannan mutuwa ta ajalinsu saboda haka ashe wannan abun baya nuna mana cewa raja'a gaskiya ce annabi isa ya yi wannan ga shi allah ya ba mu labari ma to khurijul mauta allah ya ce to wannan wai mutane ina ake so a shiga ne ne ne duk wani bayani da kai wa mutane sai su zama kamar sun mumbukumun sai ka ce mutum kamar ya kurumce ne ba ma ya son ya ji al'amari saboda kurin ko malaminsa bai faɗa ba ko wani malamin malamin malaminsa a littattafansu sun ce kaza sun kawo shi ba sun ce abun ba zai yiwu ba to shi wannan ne abin ji shi ne abin riko ko kuma maganar Allah subhanahu wata'ala ta'ala ita ce abin riko ga shi dai waye ya gaya maka cewa akwai wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala in yi bayaninsa ba tabbas ba ne duk wanda ya gaya maka wannan to shi ne wanda in yi magana ba tabbas ba ne amma mun magana ganin ubangiji subhanahu wata'ala mu a gurin mu tabbas ne kuma sun faru to ga shi nan dai Allah ta'ala subhanahu ta'ala da kansa ya bamu labari cewa annabi Isa yukhrijul mauta bi iznillah subhanahu ta'ala yana fito da matatu ikhrajul mauta shine raya su mutum yana kabarinsa annabi isa zai zo kan kabari ya ce kai wane ne a cikin nan a ce to ka taso bi iznillah sai ka ga mutum ya fankaɗa ƙasa ɗin ya fito daga cikin ƙasa ɗin ya fito wannan mutuwar da yi sai ya dawo ya rayu kuma ba wai da ya dawo ya rayu yana rayuwan a wannan lokacin da an ganshi an gaggaisa da shi sai kuma ya koma ya sake mutuwa a wannan lokacin bane a'a zai dawo ya koma gida ya koma wajen iyalinsa ya yi wanka ya sa sa ya ci gaba da rayuwa har zuwa kuma sai shekara da shekaru watakila ma ya aure ya yaba sannan daga ƙarshe kuma ajalinsa in zo ya mutu to wannan abin da annabi isa ya yi ya tayar da mataccen nan ya dawo menene sunan wannan abin raja'a ne wannan mamacin da ya dawo duniya me ake nufi da shi shine raja'a din dawowa cikin rayuwa bayan an mutu shi ne ake nufi ba ba wani ba mutane su zo suna wani maganganu yan shi'a ne masu wannan magana to yan shi'a ne suke yi amma su ma yan shi'a a cikin littafin Allah suka ɗauko su kuma yan shi'a ba abin da suka zogara da shi fiye da nassi duk al'amuran su nassi ne ba wai ra'ayi bane na kwakwalwa ba wani abu ne na hasashe ba a'a to gashi nan dai haka kuma idan muka dawo cikin al'amura na ashabul kahfi shi ma Allah subhanahu ta'ala ai ya gaya mana dangane da ashabul kahfi menene yake gaya mana a cikin suratul kafi Allah ta yake cewa wa su fi kafihim mi'atin sinina wazdadu tis'a Allah ya ce to kuma su wayannan ashabul kafi ma'abuta kogo sun kasance sun wato wanzu a cikin wannan kogo nasu kam Allah ce thalatha mi'atin sinin wato kai shekara ɗari uku wasdadu tis'a suka ƙara shekara tara shekara ɗari uku da tara suka yi a cikin wannan kogo a matsayin mai to allah subhanahu ta'ala shi ya sani shi ne dai ya gaya mana sun wanzu a cikin wannan sannan sai allah subhanahu ta'ala yake cewa sun ba'asnahum sai allah ta'ala yake cewa to sannan muka tayar da su to wannan ba asnahum din nan ba asahum Allah Allah ya tayar da su me suka yi raja'u ila duniya liyatasaalu bainahum sai suka dawo duniya domin su tambayi junansu wannan kissa din ashabul kahfi ba abu ne wanda yake boyayye ba ga duk mutumin da yake son bayani in ya bincika zai gani me ya faru hatta su ma Allah ya magana su ma da suke tare da su shi ma haka yayi wannan shekaru din amma duk Allah ya dawo da su bayan shekara 309 to wannan al'amari ne wanda ya kamata mutane su san cewa in ana zancen raja'a cewa akwai raja'a akwai raja'a to ba al'amari ne da ya taƙaita ga shi'a ko kuma su suka kirkiro shi ba abu ne da yake cikin littafin Allah subhanahu ta'ala abu ne wanda kowane musulmi ya wajaba ya yi imani da shi cewa lallai akwai waɗanda Allah ta'ala kafin ƙarshen wannan duniya da muke ciki zai dawo da su zai dawo da su cikin duniya nan zai tayar da su ya dawo da su cikin duniyan nan saboda wasu abubuwa da dama wanda insha Allahu a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu uh, bincike akai. to saboda lokaci za mu tsaya a nan in Allah da za mu ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da wannan kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da hikimar sauran dagigoki ga takaitattun labarai mataimakin ministan harkokin waje kan al'amuran siyasa na ƙasar iran ya ce gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi ta mai da hankali sosai wajen kyauta da dangantaka da ƙasashe makwabta kan al'amuran tattalin arziki tsaro da sauransu amma halin yanzu ta fi buƙatar haɗin kan wannan ƙasashe don magance matsalolin tsaron yankin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ali bakari yana faɗar haka yau ladi a lokacin da yake ansa tambayoyi na kamfanin dilancin labaran ip a nan birnin tehran bakari ya kara da cewa a cikin makon da ya gabata ya ziyarci kasashen india qatar da kuma rasha inda ya kara karfafa dangantaka da ke tsakanin kasashen da ƙasar iran musamman a bangarorin tattalin arziki da kuma tsaro babban kumandan sojojin iran ya ce amurka ta gaza a kokarinta na tursasawa kasashen duniya manjo janar muhammad hussein bakari ya bayyana haka ne a lokacin ganawarsa da mataimakin ministan tsaron kasar rasha janar alexander fomin tare da tawagarsa wa'anda suke ziyara aiki a nan birnin tehran kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto bakiri yana cewa gwamnatin amurka da kanta ta tabbatar da cewa mafi yawan shirye-shiryenta na tursasa wasu kasashen duniya sun gaza don haka a halin yanzu an kawo ƙarshen mamaya da babakere a cikin al'amuran tafiyar da duniya na ƙasa ko kuma ɓangare guda. a jawabinsa bakiri ya bayyana cewa manufar haduwar kasashen iran da rasha ita ce aiki tare don amfanin kasashen biyu da kuma musayar ra'ayi dangane da muhimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma ɗaukar matakan da suka dace daga ƙarshe ya ce za a cimma wa'annan manufofi ne ta hanyar tattaunawa kai tsaye tsakanin kasashen biyu fomin ya isa birnin teran ne a jiya asabar tare da tawagarsa don halartar taron manya-manyan sojojin kasashen rasha da iran a kwamiti na musamman da suka kafa don hakan ma'aikatar shari'a nan kasar iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane hudu wa'anda kotuna suka tabbatar da cewa suna aiki da hukumar leƙin asiri na harfi kasar isra'ila mossad tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto shafin yanar gizo na ma'aikatar shari'ar kasar iran wato mizan online yana faɗar haka yau lahadi ya kuma ƙara da cewa mutanen hudu su ne shugabannin wata tawagar ma'aikatan hukumar mossad a nan ƙasar iran kuma an zartar da hukuncin kisan ne a safiyar yau lahadi kafin haka dai ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar iran ta ba ta sanarwar cewa ta wargaza wata tawagar masu yi wa hukumar mossad aiki a cikin watan yunin da ya gabata a nan kasar iran har ila a cikin watan mayun da ya gabata dakarun kare jin juhali musulunci wato irgc sun ba da sanarwar bankaɗo wani shirin aikata ayyukan ta'addanci na hukumar mossad a cikin kasar kuma sun wargaza shirin nata har ila yau an kama wa'anda suke mata aiki a nan cikin ƙasar iran da dama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyoyin labarai daga yankin zirin gaza na kasar falasɗinu da aka mamaye sun ce jiragen yaƙi haramci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan yankin inda suka gamu da mai da martani na ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta nakalto majiyoyin na cewa jiragen yakin haramci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wurare da dama daga ciki har da garin khan yunus a zirin na gaza haka ma jiragen yaƙin sun kai farmaki kan gonaki a kan mashigar rafa na kan iyaka da kasar masar a bangare guda kuma dakarun falasinawa a yankin sun ba da sanarwar cewa sun mai da martani da makaman kakkaɓo jiragen sama a kan jiragen yakin na harbi ƙasar isra'ila wanda suka tilasta masu arcewa majiyar ta kara da cewa dakarun falastinawa sun yi amfani da makaman kakkaɓo jiragen sama na ƙasa zuwa sama da kuma wa'anda ake ɗorawa kan kafaɗa har yanzu dai babu rahoton irin asarorin rayuka ko kuma na dukiyoyi da aka yi sanadiyar wa'annan hare-hare. jam'iyyar force for freedom and change wato ffc a takaice ta kasar sudan ta bayyana cewa za a rataba hannu kan sabon kundin tsarin siyasar kasar ta sudan duk tare da cewa wasu ƙungiyoyi da da makamai sun ƙi amincewa da kundin jaridar sudan tribune ta nakalto abdulaziz ashar memba a jam'iyyar yana faɗar haka a yau ladi ya kuma musanta labaran da wasu kafafen yada labarai suka watsa na cewa an fasa shirin rattaba hannu kan kundin tare da gwamnatin sojojin ƙasar na sudan don a sami lokacin shawo kan ƙungiyoyin da suka yi amincewa da shi gamayyar jam'iyyu da kuma ƙungiyoyi daban-daban a sudan sun haɗa kai don ganin sun karbi iko daga hannun sojojin ƙasar tare da cika sharuɗan da sojojin suka shimfiɗa na samar da fitaccen tsari na harkokin siyasar kasar daga kungiyoyi da kuma jam'in siyasar kasar tuma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin na rarar mata amma idan tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya